musulmi ina kira gare ku abubuwa suna nan suna faruwa tsakani da Allah ya kamata mu ƙara mu ci gaba da addu'o'i mu ƙarawa bayan Allah addu'a kakka ɗauka don kana zaune lahiya kowa zaune yake lahiya akwai bayan Allah waɗanda fa ba su iya kwana su. kuna jin kwanan nan abin da ka faruwa gabacin sakwato abin ya yi tsanani suna nan suna kashin mutane he da yadda kuke tsammani su kama mutum su ce a kawo kuɗi bayan an kai kuɗin an biya su kuma su kashe mutanen da an ka kai kuɗin don su basuwa kaga wannan ya zama mi ya zama ta'addancin ya kai inda ya kai muna roƙon Allah ya kawo muna sauki su kuma gwamnatoci muna roƙon Allah ya sa su sauƙaƙa wa mutane don duk mai ganin abin da ka faruwa gwamnatin Najeriya ya san akwai aiki don tabbas tabbas in dai ba gyara an kai ba ranar da ta kwaɗe ɗazu ɗaya ta riga bola tinubu faɗuwa saboda tallabola bola tinubu bai da bambanci da tallar kokin arewacin najeriya dai don haka duk wani shirye-shirye da aka yi in kuna son bola tinubu ku yi tallati arewacin najeriya to matsalolin da akwai musamman matsalolin rayuwa yanzu don Allah duk mai imani yana yadda a hada da shi a kara mutane farashi na man fetur wai gwamnati wai ta ma hita batun abin waɗanda ya kamata a ce sun tashi sun yi wakwasa game da abin waɗanda Allah ya jidinta ma babu ruwansu sannan ga jihohin mu nan cikin mawuyacin hali mugun mugun halin da suke ciki Allah ya jarabe mu kuma da shugabanni makaryata kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutanen la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah bai magana da su ranar alkiyama wannan maganar da Allah bai yi da su ta hushi ta ma'ana Allah ya yi hushi da su wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim Allah bai kallon rahama gare su walahum azabun alim Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma suna da wata irin azaba mai radadi wai don Allah baka son ka san ko waɗanne mutane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace shaykhu zani tsoho mazinaci tsohon banza dattijo ya kwana biyu amma yana lalata ɗayan mutane manzon Allah ya ce yana cikin waɗanda Allah zai wa wannan azaba shahid a cikin hadisin sai manzon Allah ya ce wa malikun kazzabun shugaba makaryaci a ta ma shugabanci ka zo ka wa mutane ƙarya abinda kuka faruwa ga mafi yawan shugabannin mu kenan in dai baka san ko ina ba ka ɗauki misali da jihar Sokoto tsakaninku da Allah wannan yanzu ta bayyana ko bata bayyana ba ina faɗin wannan na ba don cin zarafi ba ba don wani abu ba sai don a gyara tsakani da Allah dole a yi gyara ku ɗauki misali mutanen da muke magana mutanen gabacin Sokoto kowa ya san mai girma gwamna ku ɗauki can watannin baya da sun ka wuce mai girma gwamna haka ya tashi wurin local gamman yayi musu alƙawali sun kai ta abin nan suna ganin nice ba ku san shi ba shi yassa yace dam na lugu yace nan zuwa sati biyu kowa ya san damɗin logo ko duk wanda dan jihar Sokoto ya sani yace nan zuwa sati biyu aiki za a ci gaba za a kankama nace sati biyu ya ba ku to ku jira ku gani shin mai girma gona har yanzu sati ne biyu ba sai ba don Allah akwai mamaki ko babu ni a hari ne wai biliyan talatin da uku shi yasa kuka ganin wasu jihohi sun in za su kiran ka sai su ce ma ina mai biliyan wai an ba da aikin dam na lugu naira biliyan talatin da 33 nan zuwa sati biyu za a ci gaba sati biyu ko sati uku to har yanzu sati biyu ba su yi ba saboda ni, saboda dama manuha kenan tun da haɗin gwiwa na tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha shi mai girma gwamna ya riga ya kwashe 33 biliyan shi kenan tun da babu wanda ka iya komi akwai Allah ko babu muna roƙon Allah duk wanda ya zalunci al'ummar gabaccin sakwato Allah ka isa musu yanzu dai mun ka karanta manzo Allah ce salasu da'awatin addu'o'i guda uku mustajabat annabi sallallahu alaihi wasallam ce karbabbi sai annabi ya ce kuma la shakka fihinna babu kokonto akwai mai musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'awatul mazlumi addu'a wanda an ka zalunta an zalunci waɗannan mutane ko ba zalunce su ba muna roƙon Allah duk wanda ya zalunce su Allah ka kwato musu hakkin su kaf ce da alƙawalin da ya game da wani wata hanya da yace zai yace nan zuwa kwana ɗari zai yi wannan hanya kun san wannan ko ba ku sani ba ya nuna wani dan siyasa na taɓa faɗa muku haka ya nuna wani dan siyasa yace shi zai aikin ina ma harazu? kai za ka yi kaza kai za ka yi kaza sun ka ɗaura mi suna ta saboda sun azami saboda ba su san shi ba kun san mugu bai da kama to har yanzu wannan aikin da gwamna ya bada kwana ɗari yanzu kwana ɗari biyar ga gwamna har da ƙari bai waiwaya su ba bai yi komi ba kai ƙarshe kun san abin kunya mutanen sai sun ka yunkura shekaran jiya sun ka fara aikin gayya don su yi aikin da kansu don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba ina biliyoyin da an ka turo ma jihar Sokoto ku ce an sace an sace ko ba a sace ba kai ku diba kai har an kai mutane ne sun san in yayi rantsuwa alama ta nuna bayyan abu ku diba rantsuwar da ya ce wallahi in kuɗin jihar Sokoto na karewa ga harkar tsaro sai dai su kare don Allah wannan rantsuwar bai kamata mai girma gwamna ya tuna ba to muna roƙon Allah ya gyara muna Amadu muna roƙon Allah ya gyara mana gwamnatin jihar Sokoto muna roƙon Allah matsalar tsaro da muke a arewacin Najeriya Allah duk wanda adda hannu cikin ta Allah ka tona mai asiri ya Allah turu zanga na birni Allah kana iya kare su ya Allah ka kare su ya Allah ka gwada mana baya gare su ya Allah ka jawo mana hankalin shugaban ƙasa Bola Tinubu ya gano cewa halin da muke ciki hali na na kakani kai ya Allah ka sa ya gane gaskiya ya Allah ka sa ya gane gaskiya ya Allah mu karabai ne da annan suna yi mai ƙarya suna cewa an samu sauki suna cewa lallai mutane ko da sun sai mai da tsada yanzu suna iya noma ya Allah ka tona musu asiri ya gano ba iya noma arewacin Najeriya ya Allah ka sa ya gano cewa sauƙin rayuwa ko hagu babu ballantana dama ya ku al'umma yanzu ku haɗa min duk ma'aikacin da ka aiki yanzu sai ya ci bashi sannan yake iya kai ƙarshen wata don Allah an bi da zauna lahiya gwamnoni da an kaba kuɗi sun dahe kuɗaɗɗakin mutane talakawa kuma don Allah yanzu ku ɗauki misali yanzu dai mutumin gabacin sakkwato don Allah yanzu in dai ya san kunya ya kamata a ga yana bin waɗannan mutane mu abin da muka cewa duk wanda kun kasan bai kyautata muku ba kowane naku kasai in ya hikarin kumallo girma ku kasai babu wata APC babu wata PDP don babu jam'iyyar manzo Allah ko akwai ta ku daga kowa ku yi mai hisabi wanda duk yanzu ku diba ku ga kwanan baya ministan tsaro ya hujjar jihar Sokoto an kai ta ƙarya ita gwamnatin Sokoto ita ta jagorance shi wai an zo gabacin Sokoto an ka ce musu za a yi musu best na jami'an tsaro za a kawo musu sojoji kusan abin mamaki da ranar da ya tafi zuwa yanzu wallahi ko gwamnatin jihar Sokoto ba ta iya faɗin adadin mutanen da an haka shi yanzu suna nan cikin bala'i cikin musiba an jawo musu musiba dai saboda in ka taho ka ce za ka yaƙin 'yan ta'adda kuma baka yi ba ka tahiya kami zai faruwa abin da zai faruwa yan ta'adda su taho su yi yan ta'adda sun haka ma bin mutane shi yasa kun ji sarakuna na aje sarauta ba ajewar don Allah ta ba ajewa ta ta wahala don yanzu da sun zo da gari wa za su fara hari hakimin gari su ɗauke shi to ba bai iya noma bai da komi gwamnati bata ko kula da shi ba sannan an zo an yi ƙarya za a yaƙe yan ta'adda ko ba a yaƙe su ba mi zai biwa baya a kashe shi ba gala ya aje sarautar ya komo birni ya laɗe ba kana zama hakimin mutane kuma ka komo birni ka yi zaman ka dole in kana son ka tsere ka yi ni ka aje sarauta ishara ta aka yi muku gabacin sakkwato ta yi kusan wacewa saboda haka da yan kasuwa da yan siyasa na gabacin sakkwato ya kamata ku mai da hankalinku ni ina ganin ba a da ra'ayi da ku ni a fahimta ta fa ba a da ra'ayi da ku don wallahi babu mai ganin halin da kuke ciki ya komo ya dora yin wasu abubuwa da ba su da amfani don wallahi duk wanda ya ga abin da gwamnatin jihar ka kai ko dai ba ta da mashawartan kwarai yanzu don Allah wanda adda mutane suna kwana cikin wancan daji ka dawo cikin gari wai ya bi shaguna yana roshewa ya bi gidaje yana roshewa Miza kai wai titi zai kara ma mahwaɗi don Allah akwai hankali ciki shi yasa nika cewa a rinka auna kwakwalwar mutane in za a tsaye sai kara don wai wa hawan titin akwai yanzu ka ka gani titunan ma da yaka gyara in yayi dan guntun titi rabin kilomita wai sai a samu duwatsu wai ba a buɗa shi sai gwamna ya buɗa ga mutane cewa ana yi musu ruwa suna cikin bala'i muna roƙon Allah ya kawo mana sauki muna roƙon Allah ya kawo mana gyara muna roƙon Allah wannan hali Allah kai ɗaya ka kawo mana mahita Allah ka kawo mana mahita sannan abin takeici abin bakin ciki kuma zan jihar Sokoto babu jam'iyyar adawa duk yadda kan yi kokarin ka ruguza gwamnatin jihar Sokoto kuma in ka waiwaya sai ka yi towa annan su ma suna nan suna hada tsakanin su babu wata jam'iyya ta adawa to amma abinda muka cewa Allah da ya kare Fir'auna yana iya kare kowa ko bai iya karewa to abinda muka cewa Allah in suna da rabun gyara Allah ka sa su gyara Allah in ba su da rabun gyara Allah irin yadda biskin kai cikin ruwa Allah ka yi musu hakan Allah ka maishe su tarihi Allah ka sa su zama wa'azi in suna da rabun wa Allah ka sa su gyara